masu fashin bakin harkokin siyasa na gani wannan dambarwa a matsayin yar manuniya ga abin da ka iya faruwa a zaben shekara ta dubu da goma sha biyar yayin da wasu ma ke danganta kamun kafan da cewa ruwa ne ya kare wa dan kada. a sunana muhammad ismail dai abin da ya nuna ta nuna cewa ruwa ne ya kare wa dan kada sannan kuma suke suka kama ihu bayan hari duk maganan ya kare kawai akan yanzu jonathan ya gane ko su suwaye ya gane irin alƙiblar su kuma ya guje su shi ne suke kokari su yi amfani da sunan arewa saboda su su samu taimako daga yan arewa su fara da jonathan wanda kuma jonathan din nan ko kun so ko kun ki mutum ne wanda a tafiya irin ta najeriya ya da karfin da ko ya za ku yi da shi yana nan ba za ku iya fara da shi ba ku iya mai wani abu ba. Eh, suna na Reverend Phineas Padio. Tashin da shugaban gwamnonin Arewa suka yi domin a tabbatar an shawo kan wannan abun saboda a samu zaman lafiya ne a samu a yi zaɓen ba tare da an shiga wani yanayi mai wahala ba. Kuma mu a namu gani mun yi imanin cewa waɗannan dottabai da gwamnonin Arewa suka suka je suka gana da su kamar shi eh, Olusegun Obasanjo da eh, Janar Babangida da Abdulsalam salam suna da abun da eh, ake bukata saboda a samar da daidaito a ƙasar nan. Gwamnan jihar Adama Murtala Yako wanda ke kan gaba a wannan ziyarar kamun kafa da gwamnanin ke yi ya yi gargaɗin cewa muddin ba ɗau matakan gyara ba to faso a shirye suke su taimaka wajen kai jam'iyyar ta PDP kushewa. PDP eh, ko da yake da waɗancu suna cewa PDP ta mutu ko tana kan gadon mutuwa lallai irin mu kan dole ne mu yi haƙuri in mata ta mutu ta mutu a hannunmu mu yi ba ta jana'iza mai kyau da kuma mu ɗauki mu zama makoka. labarai sun labin da kwanan da muna ta duba manya muna ɗan tattaunawa ko akwai yadda za a yi a shawo kan waɗanda suke abuja suke bata kutufo. Da kwashin anya babarin PDP suke sanyi ba don shiga wata jam'iyyar? A'a ni ban bar PDP ba. pdp dole ne a yi mata eh, ba ta hakinta a dai ranar asabar ta gabata ne shugaba jonathan ya zaci tsohon shugaban ƙasa kasa chief olusegun obasanjo a gidansa da ke abekuta kuma yana fita wasu gwamnoni hudu daga arewacin kasar su ma suka isa gidan tsohon shugaban na najeriya hakanan gwamnonin sun kai irin wannan ziyara ga tsofin shugabannin kasar irin su janar ibrahim badmasi gida da janar abdulsalam abubakar da ke da ta cewa a jam'iyyar pdp yanzu dai lokaci ne ke tabbatar da abin da ka iya faruwa kafin shekara ta dubu da goma sha biyar yayin da gwamnanin pdp ke wani taro game da makomar jam'iyyar ibrahim abdulaziz sashin hausa na amurka daga yola a najeriya